apc ta koka ne sabili da 'yan sanda sun kama alhaji abubakar dan tabawa jigo a jam'iyyar a ranar asabar sa'ilin da ya je don ya agazawa waɗanda ambaliyar ruwa ya shafa a garinsu akwai wani ƙungiya da a gare mu ta garin gafa sai mun ce su turo wakilansu kuma ka ji abin mamaki sai da na ce wannan abu zan yi peace billahi ba siyasa ba ne saboda haka ba dan APC ba dan PDP su tabbata cikin wakilan za su zo na PDP da na APC da na ABGA duk a saka su ciki su zo suka zo muka gama mutum wajen sha ɗaya na ranar zuwa sha biyu sun ka gama sun ka tafi sannan kuma ko sanin tun da na gina wannan gidan ya san cewa da yamma abokanai na waɗanda muka taso tare da su za su zo nan gidan mu zanna a yi sallar mun garba a yi sha a ci abinci sannan kowa ya wace ya tafi gida ci sai ga 'yan sanda sun haɗo mun gida sai na ce lahiya sai suka ce wai ana nema nan ce waka nema kwamishin 'yan sanda na nema kwata na ce tukun zo da arrest wadda suka ce ba su zo da shi ba muna wannan magana duk da abokaina da awurin sun sa su mota sai na shiga mota mun ka wuce kwata sai suka ce man suna so su yi ma interview nace ta mi ni ba ga mallaki na ba sai suka ce to ga takarda wanda sun rubuta ana zargi na ina mitin ba bisa ka'ida ba ni ba su ce wanda yan ta'adda ba ko da bandis ba da yake mai da martani game da wancan zargi kwamishinan tsaro da harkokin cikin gida na jihar zamfara abubakar muhammad dauran cewa ya saboda shi mai girma gwamna da bello mama matola maradu ya samu nasara akan tsaro babu inda za su taba shi in ba su tabo ta bangaren to tsaro ba shi yasa suke ta mete suna kiran wasu fulani suna zama da su kun daga da su aka zazzauna da su tun farko zargin na apc ya hada da 'yan sanda hakan ya sanya na tuntuɓi kakakin rundunar 'yan sanda ta jihar zamfara sp shehu muhammad zaman lafiya na cikin gida rundunar 'yan sanda ita ce adda wannan nauyi ta tabbatar da cewa an kare rayuka da dukiyoyin al'umma so abinda rundunar 'yan sanda take yi a jihar zamfara ba kuntata mu kowa ba ne ba cutar da wani bangare ba ne a aikin ta take yi yadda tsarin mulki ya tanadat na kare rayuka da dukiyoyin al'umma su ma masu wannan zargin na tabbatar da in babu zaman lafiya a jihar zamfara inda suke zaune suna wannan zargin ba za su yi shi ba jami'an tsaro wanda tsarin mulki ya da shi shine ai kama duk wanda ake zargi ko ake tuhuma ko ya aikata laifi ko zai aikata ko kuma yana cikin aikatawa so kaga ba laifi bane idan hukumar yan sanda based on wani bayanai na sirri da ta samu akan wani ko kuma wasu ta tafi ta kama ta zo ta bincika laifi ne sani shabi malamfashi murai amurka daga zamfara